بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka asbahi ta 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 29 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a jerin gwanon darussa da ake gabatarwa a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi daga nan masalatu da kinan kwakwabo cikin garin mina muna karanta littafin muwatta ne na imam malik ibn anas a inda muke karanta kitabu siyam kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi za mu tashi a darasinmu na goma sha shida a babi na ashirin da biyu babi na ƙarshe a cikin kundi ɗin inda malik ibn anas ya ce babu jami'i siyam babi da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi azumi ne babu jami'i siyam babin da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi azumi ta yadda waɗansu hadisan da ke cikin babin ba zai yi wa a masu ɗabi mai zaman kansa ba shi yasa sai ya tattara su a ƙarƙashin wannan babi ɗin duk suna magana ne kan abin da ya shafi azumi kuma daman darussan da muke yi muna gabatar da darussa ne akan abin da ya shafi hukuncin azumi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان nana aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sumu ta ce ma'aikin allah sai da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance in ya fara yin azumi yana azumi yana azumi yana azumi hatta na kula la yuftar har makan kai muna cewa kai ma'aikin allah baya ajiye azumi mana azumin makan nafila in ya fara yin azumi ya fara azumi har mana cewa layuftar yuftar ai yau manzo Allah raban shi da aje aje mi tun yaushe tun rana kaza wa yuftiru wani lokacin kuma yana aje azumi hatta na kula la yasum har maganga makance mai Allah kuma yayi kwana biyu bi azumi ina fatan mun gano wannan da ke kenan ma yake Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi bai takaitu a azumin Ramadana kadai ba a'a bayan Ramadana ya wuce yana yawaita azumi har wani lokaci idan ya fara azumi ma iyalai sukan ce shi ke na goma Allah ya kama azumi raban da isha ruwa raban da ya azumi raban da ce yau ga wani yini da bai azumi ba hannun manta hakan nan kuma da yake jiki ana bashi hutu in ya huta kuma har mukan manzala manzo ya yi kwana biyu bai azumi sai take cewa wa ma ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba istakmala siyama shahari ya cika azumin wata guda ya fara azumin wata guda daga farko har karshe ƙafo kowanne wata illa ramadan sai ramadan shi kadai na sani na iya sani na cewa manzan Allah sallallahu ya cika shi da azumi amma dai yakan yi azumin na filfili a watanni ya ɗauki tsawon kwanaki a watan yana azumi tsawon kwanaki yakan ɗauka yana azumi amma dai a ce ya cika wata da azumi ban sani ba sai ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahari ko ban taba ganin mayakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba a wani wata akthar siyama minhu da yafi yawaita azumi a ciki in dai ban ta ramadan ban taba ganin wani wata annabi sallallahu alaihi yawaita azumin nafila a cikin sa ba fi sha'aban kamar sha'aban watan da yake daga shi sai ramadan magabata sun kasance suna yawaita azumi a cikin watan sha'aba, suna yawaita azumi sosai da sosai domin suna tarbiyyantar da kansu suna dawo da jikinsu domin ya yi shirye-shiryen taron ramadana kuna ce da ke ko za a ga wanda yake daga ramadana sai ramadana yake azumi da zarar ramadana ya dawo sai jikin nashi ya je mai azumi sabo sai ga azumin yana wahalar da shi kuna ji da kyau amma duk wanda ya taba azumi a sha'aban misali ya yi kwana biyu ya sha kwana ɗaya ko ya kwana ɗaya ya sha kwana biyu ya kwana ɗaya ya sha kwana biyu kaga a sha'aban zai yi azumin kwana goma kenan in kuma ya yi kwana biyu ya sha kwana ɗaya ya kwana biyu ya sha kwana ɗaya kaga zai azumin kwana ashirin kenan in kuma ya kwana ɗaya ne ya sha kwana ɗaya ya kwana ɗaya ya sha kwana ɗaya zai azumin kwana goma sha biyar to ire-iren waɗannan da zarar ramadan ya zo ba za ka yana wahalar da su ba saboda sai riga sun horar da cikin. magabata haka suke yi mun ce magabata muna nufin sahabbai da tabi'ai da tabawu tabi'in duk haka suke yi su ba sa jiran sai ramadan ya zo sannan su fara azumi suna fara azumi musamman tun daga sha'aban wannan koyi ne da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da sarwaito shi hadi da ibn majah قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم وانا حديثي حديثي لنا ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني يجي تشوى اليمن زعل الله صلى الله عليه واله وسلم قال, قال يا شيخ asiyamu junna ma'aikin Allah ya ce azumi da ka gan shi garkuwa ne in an ce garkuwa shi ne abinda mutum yake riƙewa ta yadda in an jewa mashi mashi in an kawo mashi hari ba zai same shi ba kamar irin rigar nan da sojoji suke sawa wanda ke ko an yi harbi dai harbin ya tsaya a kan rigar ba zai huda cikinsu ba irin motocin nan da ake cewa bulletproof din nan wanda ke in mutum yana ciki ko da an buɗe ma motar wuta ba zai same shi ba to wannan ita ake kira garkuwa to azumi garkuwa ne yana kare mai shi daga shiga wuta kuna garkuwa ne daga shiga wuta domin gargamanta azumi yana karya sha'awa yana taƙaita sha'awa shi ta kuma damar wuta an kewaye ta da sha'awa ne kullum da ke ko saboda ga azumi garkuwa ne kuma sai aka ce asiyamu azumi sai ba a ce na ramadan ba a ce sauma ramadan ba sai aka ce azumi wanda yake ya kunshi na ramadan ya kunshi na nafila mana karshe karshen ramadana to kada kuma mutum ya shafa fatiya da ramadan ya kare cewar shi kuma shi da azumi sai idan allah ya kaimu mu kada mutum yi haka har ma ka je yana cewa ai shi ba jin ramadana ya zama wajibi ba da biyu ba subhanallah ya wannan baya cikin magana na mutane bare fa iza kana ahadukum sa'ima to idan ɗayan ku ya kasance yana azumi in dai ɗayanku ya kasance yana azumi fala yarfu to kada yi mummunan magana kada yi batsa kada yi alfasha ɗaya na biyu wala ya jihal kada yi wawanci haka kawai haka kawai ka ji kato ya ci ya ƙoshi, sai ya banka ihu haka kawai ka ji ya banka ihu wannan jahilci kenan subhanallah sun zuru jahilci kenan ji ya kece ne a ce mutane hankalin sai da kwalafiya a ce wane ne kawai ya ce koshi wannan babu shi aiki ne na jahilci tuko so duk wani abin da yake jahilci kada yi fa'in nimar nimrun qatalahu idan wani mutum ya ya ɗebe shi da kokawa ya rarrabe ka san haka wasu ke haka kawai sai ga wani ya tukurkure ya ɗaga ka to wani in un qatalahu idan wani mutum ya ci shi ya neme shi da fada ausha ta mahuko ya zazzage shi nau kenan biyu faliya kunto shi ya ce yau in nisa yau ni ina azumi ni ina azumi ba zan yi fada da kai ba ba zan yi kokawa da kai ba ba zan yi cacar baki da kai ba don waɗannan abubuwa abubuwa ne na wanda ba shi da alaka da azumi shi yake yinsu kana azumi kana fada kana azumi kana cacar baki kana azumi kana kokawa kana dambe kana zage-zage ba ɗabi'a ce ta mai azumi ba ina ba ta mun gane wannan da ke ba ɗabi'a ce ta mai azumi ba anan sallama ya hana wannan wannan hadisi bukhari da muslim da abu dauda da turmuzi da su kwaito shi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال والذي نفسي بيدي لخلوف فم الشائم اطيب عند الله من ريح المسك انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فالصيام لي وانا اجزي به كل حسنه بعشر امثالها الى سبع الى سبعمائه ضعف الا الصيام فهو لي وانا اجزي به qala wa an malik yace kuma imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar ya karanta da ni wannan an abu sina daga malamin sa abu sina an al-a'raj daga a'raj ana bi hurairah daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi anna sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi na rantsi da wanda raina yake a hannunsa Shi ne wa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala annabi tsira da amince Allah su tabbata a gari shi yace ya rantsi da wanda ransa yake a hannunsa la khulufu fami sha'imi wallahi bashi na bakin mai azumi hmm? bashi bashi daban bashi daban bashi daban Eh? bashi ji ba a wurin daban shi daban shi karin harshe ne ke bambancewa ba karin harshe ne ke bambancewa ba shi shine addainu a yan san bashi ko yawwa ba shi fa to ba shi shi ne hamami kasa hamami hamami na na baki wani hausa da yin nisa a'a wari kuma daban e wari daban ai shi wari ai cuta ne sai in yi yawa ka lura da ko haka ne Eh? a yi nisa ya yi da ɗoyi da wari ya yi nisa amma bashi shine tashin da baki yake yi a lokacin da mutum yake azumi kullum sai ka ji bakin shi yana wani yana wani tes haka gashi gashi gashi gashi ka gani me yake kira shi da nufanci eh ebe ebe obe haka ne eh haka ne sun ce haka bashi hamami na bakin mai azumi la khulufa fa mai wallahi in ji sallama bayan ya ce ya rantse da wanda Allah ran shi yake hannunsa ku lura da kyau ba karamar magana ba ce ya ce na rantsi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake a hannunsa wallahi hamami na bakin mai azumi atyabu inda Allah wallahi ya fi kanshi a wurin Allah min rihil miski da kanshi na turaren almiski hamami na bakin mai azumi bashi na bakin mai azumi wallahi ya fi turaren almiski kanshi a wurin Allah la ilaha illallah ashe mai azumi ba karamin mutum bane wallahi mai azumi ba karamin mutum bane kada ya wasa ya sakaci yana azumi yana gargajiya yana azumi yana al'ada yana azumi yana bidoi yana azumi yana shirka a uzbillah mai azumi ya nutsu in wani ya kawo mashi hari ya kawo mashi kokawa ya zai rarrabe shi ci a ya bari ina fata mun gane wannan da kyau inna ma abin sani fa shi ne ya zaru hu shi ba mai azumi da ya samu wannan falalar yana barin sha'awarsa ce sha'awa ta saduwa da ta fitar da mani da abin da ya shafi sha'awa fa yana barin ta ne wa ta'amahu yana barin abincinsa ga abinci yana gani yana tiriri yana kamshi a manyan haƙura da shi washe rabu da abin shan abin sha juice ne ruwa ne mai ya ɗauki sanyi ba duk sai ya basu min ajali saboda ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda ni saboda haka fasiyamu li Allah ta'ala ya ce azumi na wani ni nake da shi wa ana ajizi bihi kuma ni zan sa kanka da shi wanda ya sa malamai suke ta magana to ai sallah ma ta Allah ce karatun qur'ani ma na Allah ne istighfari ma to yaya ware azumi yace fa siyamu li azumi na wani wa an ajzi bihi ni zan saka ka da shi in mutum ya ji karatun sai ya ji ramadan kamar ƙara mai ko yi ba mana ashirin da hudu ba to sai malamai suka ce shi azumi shi ne riya ba ta shiga riya ba ta shiga azumi ta yana riya ba ta shiga azumi saboda duk wanda kaga ya ɗauki azumi daga farko ya kai ya ƙarshe to zurutun tsoron allah ne ya sa shi in ba ka ya shiga bai zai wanka sai ɗibin ruwan shi daidai ya share bakinsa haka ne ko ba ka bane in ya ga dama sai ya ɗauki da kashe ya tafi gareji ya je gareji gidan masu sai da abinci ya ci abinci an ganye da jaka sai a a ai matafi ne ya ɗibi abinci ina fatan kun gane wannan da ke ko zai iya ɗiban abinci ko ya sai abinci a leda waye ya tafi can wata unguwar da ba a san shi ba ko ya je wani kongon gini ko ya je wani wuri ko ya cika aljihun shi da kaya in ya shiga wanka ya tsaya ya ci abincin shi ya fito kuma ya share yana azumin nan yau yana jiga tashi ba irin jiya ba kun da ke ko sai ya nuna maka kenan ashe wanda ya azumi tsoron Allah ne sai yana da dama ya karya amma ganin girman Allah subhanahu wataala da ganin izzarsa da ganin buwayarsa ya sa ya yi azumin tsakanin shi da Allah Allah kaɗai ya san wanda ya yi azumi tsakanin shi da Allah kullu hasanati kowanne kyakkyawan aiki guda da mutum ya yi bi ashari amsaliha za a ba shi gomanta za a ninka mai gira goma ila saba'i mi'ati ifin, haka za a dinga ninka mashi har zuwa 700 kuna ji da kyau illa siyam sai dai azumi shi fa azumi fa huwa li shi azumi na wani fa in ji Allah shi azumi na wani baya wannan lissafin wa ana ajzi bihi ni zan ba da sakamakonsa subhanallahi alazim subhanallahi alazim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq yace ni zan ba da sakamakon شي سوره azumi ba karama ibada بچي kada mutum ya wasa da azumi kada mutum ya yana azumi yana wallahi shi ba don ya zama wajibi ba da bi ba shi azumin azumin nan ya dame shi ya taraki wa wa raki wa yake waraki ga azumin yau ya kai ashirin 24 kuma ga karajin wannan hadisin kadai sai ka ji cewa da ana ƙara tsawon ramadana ko a ƙara mashi da banna fatima muna habi ashirin a ƙara mai goma ya zama da sai ka abin nan to amma dama ce har yanzu nan ta kuɓi cewa mutum ba ya cike wasu guragu da ya san ya bari a kwanakin da suka wuce na ramadan ya cike su a yanzu karatun qur'ani istighfari salloli na dare na filfili sada zumunci taimakawa ya ƙara taimakawa kullum ya ji cewar shi zai taimaka ba wai yana jiran a taimaka mishi ba ya ta ganin ga ramadan yana tafiya shi har yanzu bai ji an shafa mishi hannu ba a ya dinga kokarin shi yana gani yana bayarwa haka ake bukata a ramadan da watan ramadan قال وحدثني مالك عن أمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وأنا حديثنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي yace idza dakhala ramadan abu huraira yace idan watan ramadan ya shiga futihat abwabul janna ana bubbuɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayansu ƙofofin aljanna ba wai ana buɗe su ba futti ana bubbuɗewa akwai bambanci mai bambanci had an buɗe had an bubbuɗe abin da yawa kenan suna da yawa kenan shine wa had abuwa janna sai a bubbuɗe ƙofofin aljanna wa ghallaqatil abwab wacce kenan sai ta rurrufe ƙofofi ya sha bamban da tarife da shi ne wa futtihat abuwa janna sai a bubbuɗe ƙofofin aljanna da ramadan ya shiga da an bubbuɗe ƙofofin aljanna wa ghulliqat abuwa bulna sai a rurrufe kuma ƙofofin wuta Allahu akbar sai a rurrufe ƙofofin wuta wa ci shayatin sai a sanya shaidanu a mari me mari a ɗan ɗaura shaidanu gaba ɗaya shi yasa da ramadan sai ya ga mutum ka ce a'a wane shine kuwa ina ba ta mun gane wannan da ke ko wane shine kuwa ba ga wanda Allah ta'ala mai gamdakatar da ramadan ya wuce sai ga ya ci gaba da hali irin yadda ya samu kanshi a ramadana wani ko daga filin sallar idi sai su tafi dama an ce akwai faci shi ke nan ya tarwatsar da azumin nashi ya miƙa kanshi ga shaidanu amma a ramadana ana bugu da kofofin aljanna a rarraba kofofin wuta a ɗaɗɗaura shedanu haka abu huraira ya faɗa to tambaya a nan ita ce irin wannan maganar shin ijtihadi ne ke sawa a yi ko ko ya jita daga wani wuri shine ya faɗa ya jita daga wani wuri ne yasa suke cewa wannan ba magana ce da ake faɗa da ra'ayi ba a ya ji manzo Allah sallallahu ya faɗa ne sai bai ce manzo Allah ya faɗa ba yasa irin suke cewa marfu'an hukuman hadisi ne marfu'i a hukunci قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحد من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه yake cewa shi malik ibn anas annahu sami ahlul ilmi ya ji malamai mazawa ilimi la yakrahuna siwaka ba sa karhanta ba sa hantin aswaki lissa'imi ga mutum mai azumi fi ramadana a cikin watan ramadana fi ayi sa'atin min sa'atin har a kowane lokaci daga a rana a yi kowane lokaci mutum ya ga dama ya yi aswakinsa ba wanda ya hana shi ba wanda ya ce mai dami ba wanda ya ce mai ma makaru ne lafi a walhi ba su taba hanawa a farkon azumi yini ba wa lafi akhirhi haka nan ba su taba hanawa a ƙarshen yini ba malik ya ci gaba da cewa walam asma ahadan min ahalin ilmi ban taba jin wani malami daga cikin malamai magabata ba ya karahu zalika yana hana haka wala yanha an ko kuma ma yana hanawa ya karahu yana kyamatar haka ko yana hana haka ba wani wanda ya faɗa saboda haka kenan mai azumi ya samu ya yi aswaki mai azumi ya halatta ya yi aswaki kawai abin da zai kula da shi shine kada ya bari wani abu da wuce mashi makogwaro shi kenan aswaki ya gafada ba tantance ba aswaki ya faɗa kawai abinda za ka yi ƙoƙari shine ka ga cewar bai huce maka ba sai ga da busasshe da ɗanye ɗanye ya fi ruwan ruwa da ya fi hatsari kullum da ke ko ya fi hatsari shi ke nan kawai ƙala ƙala ya haya wa samaitu malikan ya ƙul fi siyami sittati ayyamin ba'ad fitri min ramadan إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجفاء والجفاء لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك qala yahya ya ibn yahya yace wasami'tu malikan na naji imam malik ibn anas yana cewa fi siyami sittati ayyami dangane da yin azumin kwana shida ba'dal fitri bayan karamar sallah bayan an buɗe baki min ramadana daga azumin wata ramadan sai malik yace innahu shi fa malik lam yara ahadan min ahli ilmi bil fiqh bai taɓa ganin wani malami daga cikin malamai ba masana fiqhu ya su mu yana azumin su ya ce wa lam yabluguni zalika an ahadin min salam Ya ce bayanin yin azumin su bai zo min daga wani malami ɗaya daga cikin magabata ba kenan ce wa inna ya ilmi hona zalik lalle malamai waɗanda suka san karatu suna kyamatar ma wannan azumin. wa yakhafuna bid'atahu suna tsoron kada ya zama bidi'a ne wa an bi ramadana ma laysa minhu kuma suna tsoron kada a hada ramadana da abin da ba shi ba waye zai wannan danyen aiki ahlul jihalati wal jafa shine waɗanda yake jahilci yayi musu katutu wal jafa da waɗanda ba su san menene ilimi ba laura auzalika zalika inda ahli ilimi inda sun ga hakan sauƙi ne a wurin malamai ya amalu na zalik kuma sun ga malamai suna aikata haka sai malamai suka ce me malik yake nufi eh me malik yake nufi kuna ji da ke ko shi yana nufin azumin siti shawwal ne kuna ji da ke ko sai ibnu Abdulbar ya ce ku dubi larabcin da yi ce fi mai sitati ayyamin ba'da al-fitr min ramadan azumin kwana shida a jere bayan an aje azumi na ramadan kenan daga ɗaya ga watan shawwal da biyu da uku da hudu da biyar sai zama na mutum bai sha ruwa ba kuna ji da kyau mutum bai ajiye ramadan ba sai ya haɗa shi da sitti shawwal to wannan shine abin da malam yake magana wannan kudaman ba azumi ba ne So daga duk yadda mutum ya kai ga ƙoƙarin yin azumin sitti shawwal ya yi ƙoƙari haƙura ranar sallah da washe garin sallah da washe garin sallah ai bukukuwa ne na sallah ko da da yake ya halatta ka yi azumi biyu ga wata ko uku ga wata kuna jina da ke ko amma mutum ba zai ji daɗi ba ka je mishi ga so sallah biyu ga wata ko uku ga wata ya kawo maka abinci ka ce wai kana azumi wannan bai yi ba ba zai ji daɗi ba tunda sitti shawwal kwana 28 ne ko kwana 29 kana da damar ko da bayan sallah da kwana biyar ka fara ina fatan kun bai wannan da kyau ku wanda bai fahimci wannan ba in ya ga malamai suna yi sai ce ai ai malam wani da malam wani azumi ta ramadana 36 ina fatan kun gane wannan da kyau ku to ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi wani fassara magana imam malik ibn anas ina fatan kun fahimce ni da kyau ku wa qala yahya سمعت مالكا يقول لم أسمع Ahadan. من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وقراه كان يتحرى إمام مالك ابن أنس لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ban taɓa jin wani malami daga cikin malamai da suka lakanci ilimi ba wa man yuqtada bihi haka nan ban taɓa jin malamai daga cikin malaman ma da ake koyi da su ba yana an siyami yawmil juma'a yake hana azumin ranar juma'a wa siyamu hasan azumin ranar juma'a abu ne mai kyau wa qadar ra'aytu ba ga ahalin ilmi sumu na ga malamai suna azumin ranar juma'a wa urahu ta harra na ga wani malami ma yana kirdadan ranar juma'a domin ya azumi ina fata mun gano wani kyau akwai hadisai tabbatattu da suka tabbatar da azumi na ranar juma'a da malik ibn anas ne kawo su kotu ganin da yake shine karshen karatunmu na kitabu siyam isa malik ya hada su da waɗansu hukunce hukunce shi ya sa ya ce babu jami'in siyam inda ya hada hadisan falala da magana akan siti shawwal da kuma magana akan abin da ya shafi azumin ranar juma'a siti shawwal duk wanda ya azumci azumin ramadana sannan ya biyo shi da azumin kwana shida a watan shawwal to wannan kamar ya yi azumin shekara guda ne kun lura da ke ko domin ka lura ya azumci ramadana baki daya yanzu kaga yana da ladan wata goma kenan tunda ya yi wata ɗaya kaga ladan wata goma sannan sai azumin kwana shida kowanne azumi yana tangan da kwana goma kaga kwana shida yana da kwana sittin kenan wata biyu sai zama shekara guda amma wannan sai wanda ya azumci ramadana haka na mai ce man sama ramadana duk wanda ake bin shi azumin ramadana to ba zai fara sita shawwal ba sai ya kammala ramadana wannan shine abin da ilimi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi man sama ramadana thumma atba'ahu sita min shawwal amma wanda ya 25 ko ya 20 ko ya 20 to ai yanzu bai azumci ramadana ba balle ya ce zai sita shawwal ina fatan kun gane magana tare da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu karatun mu zai ci gaba da gudana gobe saboda muna da babi guda biyu yanzu gaban mu kana akwai abin da ya shafi zakar da kai eh akwai kuma abin da ya shafi sallar ibi ina ta mun gane wannan da ko gano su ma za mu karanta wani abu na hukunce hukuncen su don mutum zai yi su yi su ido buɗe ba ido ba ba da ta Allah ta'ala ya amfana da mu gaba ɗaya ka sanya karatu ya zama sanadiyar tsira a gare mu domin zalawa alaikum salam آت بتا تو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك